This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 mazauna jamhuriyar Nijar kuma a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalol da kuma niya FM sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Grace Alheri abdu ce daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da kowa daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. To 'yan kungiyar Boko Haram sun ce sun kwace iko da wani gari a arewacin Najeriya. Sun hada da shi inda suka kira daular su ta Islama. dan kasar Birtaniya na farko da ya harbu da cutar Ebola ya isa asibitin birnin London don jinya. jami'in kiwon lafiyar da ba a faɗi ko shi waye ba ya kamu da cutar ne a ƙasar saliyo Gwamnatin Mozambique da tsofaffin 'yan tawayen Renamo sun rabtaba hannu a wata yarjejeniyar kawo karshen fada jefi-jefi da ake yi. Kanin labaran kenan bisa ga dukkan alamu burin masu neman sababbin jihohi kafin zaɓe na ƙasa a Najeriya na baɗi ba lallai ya cika ba bisa dalilan cewa. ta ya za ka yi sabbin jihohi ka rarraba su ka yi mazaɓo ka yi ne haka za ka yi zaɓe a watan biyu To ko shin menene ya sa makiyaya a jamhuriyar Nijar ba sa noma? Mu dai ba mu gane amfanin noma ba. Haka dai muka mu da dauri ma in gagga ko an baka wuri kana noma ɗan uwanka sun gane ka sai suna yi maka dariya. To muna kuma da wani rahoto kan majalisar matasa a jamhuriyar Nijar din amma duka sai bayan kun sha labarai. jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. 'Yan kungiyar Boko Haram sun ce sun kwace iko da wani gari a arewacin Najeriya sun hada da inda suka kira su ta Islama. An yi wannan bayani ne a wani faifayen bidiyo da aka saki jiya Lahadi, inda bidiyon ya nuna madugun kungiyar Abubakar Shekau. A cikin bidiyon Shekau ya ce 'yan Boko Haram sun kwace iko da Goza, wani birni a jihar Borno, inda ya hada iyaka da Kamaru. A wani bayani da aka yi ma murya Amurka, kakakin rundunar sojan Najeriya, Major General Chris Olukolade, ya musanta bayanin, ya ce har yanzu babu abin da ya taɓa yauci da kuma yankin ƙasar Najeriya. Ya ƙara da cewa sojoji na nan na shirin ƙwato garin na Goza. Ƙungiyar Boko Haram ta kashe dubban mutane tun shekarar 2009 da ƙudurin kafa daular Islama a arewacin Najeriya. duk da cewa an kafa dokar ta ɓaci a jihar borno da makwabtan jihohi har yanzu jami'an najeriya ba su iya mallako ƙungiyar ba wadda ƙwararru suka ce sun mafi sojojin najeriya makamai a makon da ya wuce wani sojan najeriya ya ce wata ƙungiyar sojoji sun kisa isa garin na ƙoza da garin daiwa saboda sun gaba su da isassun makamai ɗan ƙasan burtaniya na farko da ya harbu da cutar ebola ya isa bitin birnin london don jinya jami'an kiwon lafiya da wato jami'in kiwon lafiyan da ba a faɗi ko shi wane ne ba ya kamu ne da cutar a ƙasar saliyo an fitar da shi daga ƙasar da ke yammacin afirka jiya lahadi a wani jirgin soja na musamman aka kai shi wata tashar jirage a birtaniya daga nan kuma aka sa shi cikin motar ɗaukar marasa lafiya ta soja zuwa asibitin royal free da ke birnin london inda aka sa shi a wani wuri da aka killace musamman don jinya cutar ebola a halin da ake ciki kuma hukumar lafiya ta duniya ta faɗa cewa ɗaya daga cikin ma'aikatanta a saliyo ya harbu da ƙwayar cutar hukumar ta faɗa jiya lahadi cewa tana kokarin tabbatar da cewa ma'aikacin ya samu mafi kyawun kulawa da watakila za a kai shi wani asibiti a yi masa jinya idan yin hakan ya zama dole hukumar ta majalisar ɗinkin duniya ba ta faɗi ƙasar ma'aikacin nata ba amma rahotanni sun yi bayani cewa ma'aikacin ɗan ƙasar senegal ne Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce mutane 1,427 ne suka mutu sanadiyar cutar Ebola. Hukumar ta kuma kara da cewa ya zuwa ranar Juma'a mutane 2,615 ne aka tabbatar da cewa sun kamu da cutar a kasashen Gini da Liberia da Saliyo da kuma Najeriya. Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Gwamnatin Mozambique da tsofaffin 'yan tawayen Renamo sun rattaba hannu a wata yarjejeniyar kawo ƙarshen fada jefi-jefi da ake yi. Tashin hankalin da ya janyo fargaba ko Afirka ta kudu za ta sake komawa cikin yakin basasa. ƙarni biyu bayan Renamo da jam'iyyar Frelimo mai ci suka kawo ƙarshen sa sahanin ya biyo bayan zartar da wata doka wadda ta yi afuwa ga mayakan na Renamo, ciki har da madugun kungiyar Afonso da Lakama. wanda ya koma daji a shekarar 2012 bayan zargin Frelimo da ya yi da yin babakere a harkokin siyasa da tattalin arzikin kasar. Sai dai shi da lakama baya nan lokacin da aka yi bikin sa hannun yarjejeniya a yammacin jiya a birnin Maputo. Mashawarcin Renamo Simon McCain shi ne ya sa hannu tare da wakilin gwamnati Jose Pachenko. McCain ya ce wannan yarjejeniyar wani muhimmin mataki ne wajen samar da zaman lafiya. yarjejeniyar ta yi kira ga mayakan rinamo da su haɗe da dakarun tsaron ƙasar sannan kuma zaben shugaban ƙasa da aka shirya za a yi a ranar 15 ga watan oktoba za a ci gaba da yin shirinsa an ci gaba da kange shugaba armando gibuze sake tsayawa takara karo na uku ana kuma sa ran da lakama zai tsaya takarar babbar kujerar ta ƙasar Frelimo yana doke ya sha dokin Renamo a duk wani zaɓe da aka yi tun kawo ƙarshen yakin basasa da aka kwashe shekaru 17 ana yi a 1992. Wani babban jami'a ƙasar Rasha ya faɗa yau Litinin cewa tankokin Rasha da motocin makamai sun ƙetara zuwa kudu maso gabashin Ukraine. Kakakin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya Andriy Lysenko ya ce tankoki goma da motocin mukamai biyu ne suka tsallake iyaka zuwa Shakingbak. Ya kara da cewa motocin sojin da Rasha na ɗauke da tutocin 'yan awarin Donetsk. Mr. Lushenko ya faɗa cewa zai yiwu ayarin dai ya doshi wani wuri ne kusa da Mariupol. Ya ce garin da ke tashar jiragen ruwa na tekun Azov yana da isassun dakarun da za su tsare duk wani hari. a safiyar yau wani jami'in ukraine ya ce sun gwabza fada da wasu ayarin motocin 'yan awari a wani gari kusa da tekun Awos. a halin da ake ciki kuma ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya faɗa yau cewa moscow na so ta sake tura taimakon agajin jin kai a gabashin ukraine Jami'an Falasɗinu sun ce harin da Isra'ila ta kai yau Litinin ya kashe mutane biyu a zirin Gaza, yayin da ake ci gaba da fafata a tsakanin ɓangarorin biyu kusan kwanaki 49 kenan. Dakarun Isra'ila sun ce sun kai hari ta jirgin sama guda 16 a yau dinnan, ciki har da wasu masallatai guda biyu a Gaza. Faɗan da ya ɓarke ranar 8 ga watan da ya gabata ya kashe Falasɗinawa 2,100, yawancinsu farar hula ne, ciki har yara guda 500, sai kuma sojojin Isra'ila guda 64 da farar hula guda hudu. Harin jiragen sama na baya-bayan nan da aka kai ya zo ne bayan kwana ɗaya da Firayim Minista Benjamin Netanyahu ya faɗa ma Isra'ilawa cewa su zage damtse don faɗan zai iya zarcewa hau zuwa wata mai hawa. Ya kuma gargaɗi mazauna Gaza da su bar wuraren da mayakan Hamas ke gudanar da harkokinsu. Ya ce don duk wani wuri da Hamas ta yi amfani da shi, dakarun Isra'ila za su auna shi. labaran duniya kenan kuka saurara. Shugaban kungiyar Boko Haram Abubakar Shekau ya bayyana a cikin wani sabon faifan bidiyo da ya fitar cewa yanzu garin Goza ya koma ƙarƙashin daular Musulunci, wani abin da jami'an tsaron Najeriya suka musanta. Mako guda da ya shige wakilin Haruna Dauda biyu ya yi dogo hira da akan wannan halin da mutanen Goza suke ciki. tare da wani wanda ya so a saya sunayen shi bisa wato sunan shi bisa dalilan tsaro wanda ya bayyana ainihin halin da suke ciki wallahi cikin garin goza dai halin su kan ba kyau ba daɗi saboda ba ɗauke gwamnati bai agaza ba state government ma shiru mun ji labari deputy governor ya je shi wuɓa wai daga wuba zai je mubi ko daga mubi zai je ina a wuba ma bai samu karbuwa ba saboda wai sun dan ba su burgo da wani abu haka da wani abun da ba abuna ga mutane a madagali leta yanzu suke fitar da yunwa suna kokowa akan garin rogo kai sun je wai wuba su yi ma mutane wuba taro a wuba ta ina zaka je wuba wuba da madagali ta ya zaka je wuba da kafa zaka taka za ka fito cikin kaman tazarin wuba zuwa madagali ya kai kaman kilomita nawa yana da nisa yana da nisa sosai zan ce daga wuba sai ka wuce su micika su ina ina kafin ka je wuba ka shiga liman karadin ka fita ka shiga madagali daga nan ka je su gulak ka je su shuwa ka wuce su micika da sauransu kafin ka je wuba ta yaya mutumin da yake da irin wannan yunwa kai deputy governor wai zaka je ka saya a wuba ka ce mutane su hallaru a can kamar na ji an ce kamar akwai makarantar koyan wannan na jami'an 'yan sanda wato wa'yan zan kwatar da soma da ke garin liban kara an ce yaran ne ma yanzu a cikin wannan makarantar kamar kuna da wannan labari eh muna da labarin da bama da shi kamar yadda ka faɗa yaran ne a ciki wannan ba zan in gaya maka yaran ne a ciki amma ranan da muka shiga muka wuce ranan da ranan laraba alhamis kenan alhamis din da daddare saboda sojojin su adamawa da aka turo su din ga baki ɗaya suka zo suka saya a boundary tsakanin shi ba su shiga goza ba sai suka saya a liman kara mutanen goza suna fitowa matasa wallahi suna mayar da su su mayar da su cikin garin goza suka wasar da su suna mayar da su suna sai to da daddaren Allah da ikonsa kuma sai su ma suka zo suka afka ma sojojin suka yi fada suka kori sojoji suka kashe na kashewa suka shiga har cikin mobile camp din suka kashe wanda za su kashe amma report da muke samu akwai waɗanda suka fito daga wajen mu na yi hira da su suka ce da suka je su mobile din sai suka yi shiru sun ki su mayar da martani duk abin da suka yi suka yi na kashe na kashe amma ba su mayar da martani ba so daga baya sai suka bar liman karani suka koma ko ni gari ana kiran shi takaskala a nan ne suke sai amma har wagga wagga shi cikin adamawa ne mai kina madagali sun je har can amma daga baya suka koma suka tafi To wani wanda ya sha da kyar nan daga goza a wata hirar da suka yi da wakilinmu Haruna Dodo biyu makon jiya. To, Majalisar Matasa ta Ƙasa a Jamhuriyar Nijar ta gudanar da wani taronta na ƙasa da nufin neman hanyoyin shawo kan matsalolin da suka shawo matasa kai. Wakilinmu Shu'aibu Mani na ɗauke da ƙarin rahoton. Majalisar Matasa ta ƙasa da taronta na farko a maraɗi a borin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ɗauka gabanta na matasan a basu karatun ta nutsu basu ga tafarkin demokuraɗiyya malam idrisa mai daji dan majalisa ko dufte kuma jagoran waɗannan matasa shin ina manufa a kai a kwatancin majalisa ta kenan kowace jiha a kowace kilanta yan maraɗi dufte 22 gare ta kenan dufte 22 na dufte junior a wannan abu da muke yi saboda muna son mu koya musu tarbiyya ta demokrasiya wannan shine na farko su koyi menene demokrasiya su abin shi zauna cikin jikinsu kenan a gaba muna tamma suna za su ran flasaikin mu in sun zo majalisa kenan ba za su samu wata damuwa ba muna son mu koya musu tarbiyya su san ciwon ƙasarsu su kula da kasarsu da su ne samari gobe kenan suna da su hawa su ne ta kamata a ce sun yi aiki saboda jirta ta ci gaba a tsawon wani lokaci matasan yan majalisa sun tattauna basu ga harkar ilimi da ke samun kalubale dan majalisa matasa malam abdulnasir mataimaki na farko a jihar maradi wato ina za ku kai koke koken koke-koken mu ga muna kaiwa ga can manyan mu dubce kenan su ma su tai can sun gaya musu ce wala ga yara fa sun kawo koken su bisa kan wannan bisa kan wanga point kenan sai a tai a ga gouvernement a tai can a tantamna a tai a ga president wala ga matsalolin yara sai su san yadda za su yi rezudur in problem to me kuke jira ga gwamnati kenan zo gwamnati yanzu muna jira ta kawo mu kayan aiki mu yanzu kayan aiki ne muke so a taimaka mu da bancicika na zama da kayyuka isasshi wanda ba sai babanka ba ya taimaka ma yanzu abin da ke hana 'yan ƙauye karatu sai shine a ka zo ka ce ma babanka ka yi kudin kojes kaza kaza baka da wurin zaman ka ma sai a hankali eh, baka da isassan abinci wanda za ka samu balantana ka samu karhin yin karatu nasir kenan mataimaki na farko a majalisar matasa ta jihar maradi sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar To madalla za mu sake komawa jamhuriyar Nijar nan gaba cikin shirin amma yanzu bari mu taɓo harkokin siyasar Najeriya. A ƙarshen mako ne aka kammala taron majalisu na ƙasa da ƙasa a jihar Minnesota nan Amurka. Bayan taron Aliyu Mustapha Sokoto ya tambayi Sanata juma Goje tsohon gwamnan jihar Gombe. Ƙalubalai da 'yan majalisun suka nuna suna fuskanta a gudanar da ayyukan su sai ya bayyana cewa. Yawanci duka dai gaskiya abu ɗaya ne wanda shike dangantaka tsakanin 'yan majalisa da kuma bangaren gudanar da gwamnati mm. wato a turance mutane masu yin dokoki da kuma an executive kenan masu gudanar da gwamnati yawanci kullum za ka samu kusan kowane ƙasa a irin wannan dai mace mace ra'ayi tsakanin su kwarai eh, duk kusan wannan yana nan ko aina kowace ƙasa galibi yan majalisa da suke rigima da gwamnatocin nan 'yan majalisan adawa ne ko kuma dai 'yan majalisan da ke cikin majalisa ne kawai ba zancen adawa ko ba yawanci iri biyu ne akwai za ka ga akwai rigima tsakanin ko da wanda suke jami'a ɗaya ne ma da gwamnati ne ga akwai bambancin ra'ayi amma dai ya fi tsanani tsakanin wuraren da aka samu bambanci tsakanin ga 'yan majalisa suna wannan jami'a hmm. su kuma gwamnati suna wannan jami'a to an fi samun wannan bambancin bambancin amma ana samu a kowanne excellency mai magana mu majalisar mu ta najeriya yanzu wace irin dangantaka ke akwai tsakaninta da gwamnati a ai kana bi muna muna muna aikin mu suna aiki su muna aikin mu ana zaman doya da manja a ba doya da manja ba a zaman doya da manja ana dai zanne kowa na nasa aikin sa amma wani lokaci kuka saka kafar wando ɗaya da su eh dama ai dole ne ba da za a ce eh, da yan majalisa da kuma gwamnati kullum suna tafiya bai da aka yaka ya ba demokradiyya ai shi ya sa can tun da aka kawo tsarin eh, gwamnati na zamani aka samu bangare uku akwai bangaren gudanar da gwamnati akwai masu bangare masu yin dokoki da kuma na shari'a mm. ana kowanne kuma ya kamata ya duba aikin dan uwansa saboda a samu balas kada daya irin jaye na sauran jama'a amma wani lokaci akan samu abubuwa su cije gwamnati ta ja majalisa ta ja yi dama shi demokradiyya yi kamar da gaya maka ai ba da za a ce aliyu duk abin da gwamnati ke so sai mun yi kuma duk abin da muke so gwamnati su yadda dole muka samu bambancin eh, eh, ra'ayi kuma musamman ma yanzu da yake gashi mun fuskanci eh, mun fuskanci zaɓe kuma akwai bambancin siyasa hmm. kamar mu misali a jiya yawanci akwai manya manyan jam'iyyu guda biyu akwai jam'iyyar apc hmm. kuma jam'iyyar pdp wanda shike kaga dole a samu mace ra'ayi excellency an gama taron kasa me ra'ayinka game da taron nan da aka kammala yanzu national conference nan da aka aka gama kana ganin um, akwai bukata a yi shi an da yi shi din ko akwai ko babu amma yanzu an yi shi an gama me ra'ayinka game da yin wannan taron a ni da ma cin mu taɓa daukan sai da wani muhimmanci a guri na ba shi yasa ma lokacin da ake kokarin za zabe mutane an ce mu kowace eh, sashi da kasar nan sassa guda shida mm. kowane bangare an ce an baiwa tsoffin gwamnoninsu kujera daya na wakilci lokacin da za a zaɓen ni ba rawana ni ba na cikin ni ban yadda da ma wannan abu duk shiri ta ne hmm. ta yaya za ta da mutane zaɓe ya kusa eh, a ce za a samu tsawon hankali da kuma a samu ah, a samu dama har a kawo shawarwari masu ƙarfi wanda za kawo manya-manyan canje-canje tsarin mulki na ƙasar nan gabaki daya zaɓe kuma rage sauran watanni na ɗaya na biyu kuma in ma za ka yi wannan irin wannan taro mm. kamata ya yi ko lokacin soja da aka yi wani ka an kamanta zaɓe mm. ba kawai gwamnati zana ta ce wa ka je wa kar ka je wa ka je mm-hmm. so da ka ba a cikin wannan al'amari so da ka ni gaskiya kuma taro ba da mamanci a na ni ba da mamanci sun ce kamata mm. duk abin da taron ne tattauna a kawo shi kurin ko yan majalisar dokoki na tarayya ku tattauna batutu batutuwa tunda taron an ce ko da tattauna dai maganar fatan baki ce kawai ba abin da zai iya aiwatarwa kuma ko ita gwamnati ko an ba ta abin da suka tattauna din ba wani abu da za ta yi haka ne eh to tun da ka ce za a kawo gurin tun da za a kawo gurin mu a cewa aka kamata yi bai ma kamata a yi taron ba duk maganganun da suka kama magana karin jihohi magana dokoki magana to wannan abu ne kamar na ga maka aliyu wannan abu da macen ba a kulla gaskiya a cikin wani abu ne wanda ba zai yiwu ba yawan ita yin taya za ka jihohi goma sha takwas a najeriya sabbi mhm. taya za ka yi su kuma ka yi su daga nan zuwa zaɓe na sauran wata nawa duk yanzu yanzu yanzu muna watan muna ƙarshen watan takwas mm. zaɓe nan gaba ke ɗaya kwata kwata sauran sauran wata biyar ko shida mm. to ta yaya za ka yi sabbin jihohi ka rarraba su ka yi mazaɓu ka yi me ne haka zo ka yi zaɓe a watan biyu ai ba gaskiya cikin wannan al'amari abu ne kawai na yi wa dara aka yi dama a yaudar jama'a saboda a samu a ci zaɓe ko ba za mu yadda ba kana jin na sha mutane jin mutane cewa wannan taro ne da aka kira domin a samu wata hanya ta bayan gida ta tazarci na shugaban kasa a ni ban gida wannan ba bai yadda haka saboda ni dama to ta da tazarci zai cewa inda za a yi demokradiyya ne ma tsarin ma da abin nan kundin tsarin mulkin Najeriya mm. wanda shike an tsara hanyoyin da za a canja wannan tsarin tsarin mulki dole sai ya biyo ta hanyar majalisa ni kuma ga yadda za a majalisar najeriya ina yadda muke yanzu ba a ce za mu ba dama a yi ta zarce ta bayan gida haka ba zai yiwu ba. Allah duniya ya amu, Allah na ya zane Sanita Danjuma Goje tsohon gwamnan jihar Gombe a hirarsu da Aliyu Mustapha Sokoto. Wata sana'a da aka gada kaka da kakanni a duniya baki ɗaya musamman ma ƙasashen mu na nahiyar Afirka ita ce noma. To sai dai ko a Afirka akwai wata al'umma da har kwanan gobe take ɗaukar yin wannan sana'a tamkar kasawa ko kuma koma baya. ma Abdullahi mamma Ahmadu ya haɗa mana rahoto na musamman kan wannan al'umma da kuma dalilansu na watsi da sana'ar noma. A duk faɗin ƙasashen Afirka musamman ma ƙasashen Afirka ta yamma ƙabilar Fulani ko daɓe ko bararoji ko kuma kumbaɗaɗo kamar yadda wasu suke kiransu na taka muhimmiyar rawar a zo a gani domin inganta al'adunsu da kuma raya tabi'un al'adun ƙabilar Fulani baki ɗaya. daga cikin fulani ma da akwai fulani in ji wani mai sharhin al'amuran yau da kullum domin baya ga waɗanda ake gani kusan kulliyomin a gida ko daji a jamhuriyar nijar da akwai wata kabilar fulani wadda nau'in ta daban take da sauran fulanin da ake gani ko da yaushe mafi yawan jama'a na kiran wannan kabila ne da suran bararoji kana akan bambanta wannan kabila ne wani lokaci da kwalliya irin ta fitar kima domin burge jama'a a wurin taro ko kuma gasar yin kyau da ake yi a kusan kowane lokuta a jamhuriyar nijar watakila mai sauraro zai mamakin jin namiji da kitso ko kuma shafa jan baki da rabka hoda ko kuma sarkafa kayayyakin gargajiya irin na kwalliya da ɗar mawalki na fata da soka gashin maiki a ka domin burge wanda zai kalla. kamarana tabagare ini buku majang gore da ni tarena wa mabuba ya rozin kodanga jere buba bata kaya ma ya girgije na Saudi ja saudiya dan soro mara ta gwamna mu hada jiwa baya ga duk waɗannan ababe 'yan kabilar fulanin daɓe ko baɗaɗo ko bararoji akasarin waɗannan kabilun suna sana'ar kiyo ne domin hatta ma dabbobin da suke amfani da su akan kira su bararoji to amma sai dai wani abin mamaki shine waɗannan kabila na gaba da noma alhali ko akasarin duk inda suke zaune zagaye suke da manoma a jamhuriyar Nijar. Ko me yasa kabilar Wodaɓe ko kuma Fulani roji ba sa noma? Eh, suna na koyi maje. Noma ba mu yin shi. Dama ba ku saba da noma ke. A mu ba mu saba da noma ba ni ban san ma noma ba mu san noma. Amma ko wanda in sanu sun kare suna zuwa cikin Hausa su a ba su dan wuri su yi noma. Eh, to ni ban san abin da suke samu ba amma dai ban ga wani bahillaci yadda ya yi noma ya samu wani abu. musamman ma ban roja ai su ne aka ce ba su noma president to mu dai mu ne da san dama batun baroroji ne muka hmm. ba hillani duka ba akwai wasu hillani da ke noma ai ya akwai su akwai su amma farfarun hillani ne amma mu baroroji ba mu noma to wai me yasa me yasa ba ku noma kamar noman koma baya ne ko kuma babu wani ci gaba ne a ciki to ka san abu ne wanda dai baka baka gane shi ba tukuna mu dai ba mu gane amfanin noma ba me dai ba mu yi shi ba haka dai muka iske uwaye mu wuri ma in kaga kana ko an baka wuri kana noma ɗan uwanka sun ka gane ka sai suna yi maka dariya eh sai ko da wani abu ta ace maka sai a ce to kai sai ka koma noma ka gane kamar ana nema a yi maka wani sheri haka ko ana sa a ce sai a ce sai ka koma noma eh haka aka ce maka to kai kuma sai ka ita roƙon Allah Allah ya kare ka da noma to shine shine mun fa mu noma jin haka ya sanai tattaki har zuwa majalisar dokokin jamhuriyar Nijar domin jin ta bakin wani ɗan ƙabilar Fulani, kuma sarakin da ya fito daga cikin waɗannan ƙabilu na Fulani waɗanda ba sa noma. Na tambayi Honorable Labi domin muni da cewar wai me yasa 'yan ƙabilar Bararoji suke bijirewa noma ne? In kaga mutum ya koma noma to shanu sun ƙare kenan. Ta lalace mishi Ta lalace mishi. An tuka mu abin da muka sani. Don ka bororoji hana gamba muke cewa ko waɗaɓe mu muke eh, faɗi ba su noma domin kasan a cikin illatanci abinda ake faɗi hulaku kunya kenan kunya ba ma kunya ba ne kawai akwai ƙa'idodi da kai ana tsammani kaman babu aiki da kai kiwo قبري يتنا مرقمزا ودادني واكاينا A Nijar dai kabilar Fulani jimilla suna da kaso mafi tsoka gaban sauran wasu kabilu, in bancin Hausawa da Zabarmawa. Kana akasarin 'yan kabilar makiyaya ne, ko da yake a baya-bayan nan akan ga da yawa cikinsu suna shigowa manyan birane domin wasu sana'o'i kamar sayar da wayar hannu, sai da shayi ko gadi da dai sauransu. Abubuwan da Honorable Lamido Mummuni ya ce suna yi ne domin samun na komawa gida. domin su sai dabbobi waɗanda za su yi kiyo da su Abdullahi Muhammad Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Kowa zan ce akoya lokaci ini bugu majang kore guda da ni dan itu resuko direba tani jor irogondo lugere jurga kimi da soro mara ce gwamnatin dan gidan sunya lina kimama shege arna. akwai alakaci ini buguma jangare guda da ni kiɗa na sale yaro no gargada mace amana ta ya ganga ko shabin dare kana so a kiɗa. To a kujan Abdullahi kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo a nan Washington yana cewa karfe goma sha daya ja kusan wato da minti 26 kafin mu ci gaba ga wannan sako. Idan ba mu sanci ta ba mu tsaftar ki tsaftar gidaje. Likitoci mu ɗauki shawararsu. Wanka ko shan ruwan gishiri baya maganin cutar Ebola. Abin yi kawai shine. Kada ka yi mu'amala da wanda ya nuna alamar cutar da ya haɗa da zazzabi mai tsanani ko jan ido ko amai ko kuma ciwon ciki. Ka wanke hannunka da sabulu akai-akai musamman ƙarƙashin farcinka. Idan kuma babu sabulu, sai ka rika amfani da ruwan wanke hannu. Ka yi amfani da safar hannu wato glove lokacin da kake kula da waɗanda ke ɗauke da cutar. Ka dafa nama sosai ka kuma guji cin naman daji. Ka sa rigar kariya da safar hannu duk lokacin da kake taɓa dabbobi. Kada ka taɓa wanda ya mutu da cutar Ebola. ‘Yan kunne ya ji, gangan jiki ya tsira. Sako daga cibiyar yaƙi da cututtuka ta ƙasa da ƙasa. Haka yake to kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai. Ƙungiyar mayakan Boko Haram sun ce sun kwace iko da wani gari a arewacin Najeriya, sun hada da inda suka kira daularsu ta Islama. An yi wannan bayani ne a wani faifayen bidiyo da aka saki jiya Lahadi, inda bidiyon ya nuna madugun kungiyar Abubakar Shekau. A cikin bidiyon Shekau ya ce 'yan Boko Haram sun kwace iko da guza wani birni a jihar Borno, inda ya hada da iyaka da Kamaru. Gwamnatin Mozambique da tsofaffin 'yan tawayen Renamo sun rattaba hannu a wata yarjejeniyar kawo ƙarshen fada jefi-jefi da ake yi. Tashin hankalin da ya janyo fargabar ko Afirka ta kudu za ta sake komawa cikin yakin basasa. Karni biyu bayan Renamo da jam'iyyar Frelimo mai ci suka kawo ƙarshen fadan. To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma can da dare ku je mu da wani sabon shirin. Kafin mai sallama bari miƙa gaisuwar ta'aziya ga iyalan marigayi Baba Isaac Adamu a garin Hong, jihar Adamawa, domin rasuwar ɗansu barista Ibrahim Isaac wanda ya rasu ranar Juma'a. kuma kafin rasuwar tasa yana karatun digirgir ne wato digiri na uku a wata jami'a Birtaniya. Har yanzu kuma muna miƙa saƙon ta'aziya ga Usaini Dangote domin rasuwar kakarsa Hajiya Aisha Karasuwa tana da shekaru 85 a duniya. Allah ba dangi duka dangana mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Maryam Dauda da ta karanta na gabatar da shirin da karanto labarai da Julie Gresham da ta haɗa shiri da ba da umarni da kuma injiniyan mu na yau. Alheri ke muku fata alheri sai kuma da yamma idan Allah Ubangiji ya nuna mana. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.